Allah libo sashin Hausa ne na murya Amurka akan mitoci 1622 da kuma 25. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Najeriya za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5 da kuma gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalal FM. Baya ga haka a koda yaushe muna nan a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu wari asalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci na ranar 21 ga watan Yulin shekara ta 2016. Mahmud Lalo ne daga birnin Washington DC tare da Baba Yakubu Makeri muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na karfe 4 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Wato 11 na safe kenan a nan Washington DC bari mu fara da kanin labaran duniya. shugaban kasar turkiya ya kaddamar da dokar ta ɓaci bayan yunkurin juyin mulki da aka so a yi mishi a yau ne donald trump yake shirin jawabin karban amincewar 'yan jam'iyyarsu na tsayawa takarar shugaban amurka rasha ta ce ba za ta yarda da hukuncin da aka yanke wa 'yan wasanta na shiga wasannin gasar wato olympics ba to a nigeria kuwa an saka dokar hana fita a wani yankin jihar plateau bayan wani rikici da ya barke kasa da mako guda bayan da aka kashe wani basarake mai daraja ta daya a yanzu dai haka gwamnatin jihar plateau ta sa dokan hana fita gari na 24 hours wato 24 hour coffee kenan kuma mun fara inkosi wannan coffee za kuma mu leƙa zauren babban taron jam'iyyar republican da ake a birnin cleveland na jihar ohio domin jin halin da ake ciki a fagen siyasar amurka sannan baya ga haka jummai ali za ta shigo da shirinta na sai bango ya tsage amma fa duka sai kun sha labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a. Shugaban ƙasar Turkiyya Recep Tayyip Erdogan ya ayyana dokar ta ɓaci bayan ƙoƙarin juyin mulki da aka so a mai da bai nasara ba ranar Juma'a wanda ya girgiza shi da gwamnatinsa. Turkiyya za ta kasance cikin dokar ta ɓaci tsawon watanni uku. Erdogan ya bayyana hakan ne a gidan talabijin a jiya dare Laraba. Bayan nan ne kuma ya fara wata ganawa da jami'an tsaron ƙasar da kuma ministocinsa. erdogan ya ce dalilin kafar wannan dokar shine wato domin daukan mataki na wato wadda suka dace ke na jamo ainihin dauda demokaradiyya da kuma doka da oda shugaban turkiya dai ya ce sojoji ba za su karbi wato mulki na kasar ba a lokacin da za a dauka a daren jiya laraba ne ɗaruruwan masu goyon bayan erdogan suka cika dandalin wato taksim da ke istanbul da sauran wasu wurare a faɗin ƙasar turkiyya. domin goyon baya ga ainihin shugaban ƙasarsu da kuma kare wato sake faruwan irin wannan juyin mulki an dai wato nuna jawabin shugaban ne a wani katon majigi da aka dasa a ainihin wato dandalin nan na taksim jama'ar da ke kallo lokacin da aka ayyana dokar ta bacin sun barke da shewa a yau alhamis ne dan takarar jam'iyyar republican ta amurka donald trump zai karbi izinin jam'iyyarsa na tsaya mata takara a wajen babban taron jam'iyyar na kasa da ake yi bayan kwanaki uku da babban taron jam'iyyar inda ya sha yabo daga kusoshin jam'iyyar kuma ya fito da mai dafa masa baya a hukumance yau ne dan takara trump zai ba da jawabinsa a birnin cleveland na jihar ohio jam'iyyar republican ta yi wa ranar yau take da sake hada amurka haɗin kai shine abin da taron ya fi mai da hankali a kai bayan zazzafar takarar fidda gwani da jam'iyyar ta gudanar inda aka zaɓo wato inda aka zaɓo Trump a matsayin ɗan takara wanda zai fafata da Hillary Clinton mai yi wa jam'iyyar Democrat takara a zaɓen na watan Nuwamba. Waɗanda suka taɓa karawa da Trump kamar Marco Rubio, Chris Christie da Ben Carson sun ajiye a dawarsu ta baya tun wato suka ba da goyon bayansu ga Donald Trump. a jiya laraba ted cruz da ya janye daga takarar fidda gwani na republican ya gaza ba da goyon bayansa ga trump ted cruz ya ce masu saurare kada ku zauna a gida a ranar zaben nuwamba ku tashi ku zaɓi abin da kuke so ku zaɓi ɗan takara da zai kare walwalar ku kuma zai yi aiki da dokokin ƙasa daga bisani trump ya yi bayani akan furucin cruz a shafinsa na twitter gwamnan indiana mike pence da trump ya yi zaɓo a matsayin mai dafa masa baya shine ya yi babban jawabi a jiya laraba kuma ya yi jawabai da ke tabbatar da cancantarsa ga wannan takara masu babutuka na nan na shirya zanga-zanga a fadin siriya kuma shugabannin 'yan adawa suna nan suna kira ga kasashen duniya da su tsagaita bude wuta akan fararen hula wanda ya yi sanadiyar mutuwar fararen hula da dama harin sama da aka kai wato da ke yankin manbej inda ainihin kungiyar isis kenan take da karfi ya hallaka akalla fararen hula 56 ciki har da ƙananan yara a cewar wata ƙungiyar rajin kare haƙƙin bal'adama ta siriya zuwa ranar alhamis masu fafutukan sun watsa kan shafukan zumunta kuma sun yi kira ga jama'a faɗin duniya da a yi zanga-zanga don janyo hankalin wato akan kisar da ake aikatawa wani shafin facebook a siriya ya karfafa gwiwa masu bibiyansa da su kalubalanci kisar kiyashi da jiragen yaƙi ke yi Siriya wato an yi kira kenan zuwa ga duniya baki ɗaya. Mutanen Siriya su fito ba tare da nuna bambance-bambancen siyasa ko addini ba da jama'ar duniya baki ɗaya musamman mutanen Manbij da su fito su nuna goyon bayansu ga wannan birni nasu da ake lalatawa a zanga zangan da za a yi a ranar 24 ga wannan watan yuli wannan shine sako da aka dora a kan shafin labarin na cikin garin manbij shafukan labarin na mambide da dama ne suka bugo hotunan masu zanga-zanga da suka yi mace a ranar laraba a halin yanzu 'yan adawa na kira da a tsagaita buɗe wuta har sai an gudanar da cikakken bincike a kan kisar gilla da aka yi wa fararen hula a ranar talata wannan hari mai muni ya sa dole wato bangarorin da suke rikicin su ɗauki alhakin wato girmama doka na agajin ƙasa da ƙasa wanda ke ba ƙananan yara kariya a lokacin yaƙi. in ji wakiliyar unicef da ke siriya hana singa a wata sanarwa sojojin kawancin amurka sun ce wato sun kaddamar da hare-hare ta sama amma kuma rahotanni da ke shigowa na nuna fararen hula ne suka mutu to labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc jami'an kasar afghanistan sun tabbatar da cewa mayakan taliban sun sami sa'ar kama wata gunduma da ke cikin daji a arewacin kasar bayan sun share kwanaki suna fafata yaƙi da sojojin gwamnati mayakan na taliban sun fara afkawa gunduma ta kalayel zal ne da ke cikin lardin kundus tun a farkon makon nan kuma dukkan sassan biyu suna ikirarin cewa sun kashe mayakan juna da yawa haka suma mazauna yankin wata gunduma ta daban mai suna daesh arsh sun ce an gudanar da kazamin fada a yankin wato nasu tsakanin mayakan taliban da na sojan gwamnati ko da ke wasu jami'an taliban sun ce sun kama gundumar bangaren gwamnatin na afghanistan har yanzu bai ce ufan game da lamarin ba To labarin duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To a Najeriya an saka dokar hana fita a wani yankin jihar Filato bayan wani rikici da ya barke ƙasa da mako guda bayan da aka kashe wani basarake a yankin karamar hukumar Bakos. Daga Jos ga wakilin murya Amurka Zainab Babaji da ƙarin bayani. Gwamnatin jihar Filato ta sanya dokar hana yawo na awa 24 a karamar hukumar bakwas bayan wani ya yamutsi da ya tashi biyo bayan kisan gilla da aka yi wa wani basarake a yankin. Kakakin rundunar tsaro ta Special Task Force a jihar Filato, Kaftin Ikedici Iweha, ya shaida mun cewa yanzu haka sun fara aiwatar da dokar. tun jiya da yamma aka samu kwarkin hankali a cikin garin bakwas zuwa da safe yau, wanda matasa suka je har suka kama ardun bakos ana so a eh, hallaka shi amma jami'an tsaro muka samu muka tsare shi da wayansu da suna so su fita daga cikin garin duka dai suka samu hanya dai suka fita a yanzu dai haka gwamnatin jihar plateau ta sa dokan hana fita gari na 24 hours wato 24 hour coffee kenan kuma mun fara imposing wannan coffee din nan da aka sa yanzu a cikin gari don a samu a magance barkin hankalin da ya tashi a cikin garin bokos. to amma ina bayanan da ake cewa kuma kun kashe waɗansu matasa a wurin. a'a ba wai soja sun tashi sun kaje su kashe matasa ba eh, Matasa ne da suna cima mutane mutunci suna so su fara ko koko ne shaguna jami'an tsaro kuma ana tsarar da su su matasan a tsakanin su aka samu suka fara harbin jami'an tsaro jami'an tsaro kuma muna harbin sama don a samu a bude hanya don wanda suke so su samu fita su samu fita a can baya da muka ji cewa mutuwayen su mutane uku suka rasa rayukansu wannan ma na cikin bincike shi in an gama bincike duk abin da aka samu za a ba jama'a tsarin bayani a To sai dai har yayin da na haɗa wannan rahoto ban samu wani matashi da ya amince ya mun bayani kan yadda lamarin ya auku ba. Sai dai a wata sanarwa da ke da sanya hannun daraktan harkokin manema labarai a fadar gwamnatin jihar Filato Emmanuel Nanle. Gwamnatin jihar ta Filato ta yi tur da tashin hankalin na bakwas. Sanarwar ta kuma buƙaci jama'ar yankin su kwantar da hankali inda ta ba da tabbacin cewa jama'an tsaro na kan bincike don bankaɗo waɗanda suka hallaka sarkin. A halin da ake ciki kuma kungiyar jama'atu Nasirul Islam a jihar plateau ta bayyana rashin jin daɗinta da kisan safron Kulerida Lazarus a Gai. Jami'in watsa labarai na kungiyar Malam Sani Mudi ya bukaci jama'a su tabbatar da dorewar zaman lafiya da aka samu a jihar. Jama'atar Islam ta jihar Plateau a ƙarƙashin shugabancin mai martaba sarkin wase Dr. Muhammad Samba Haruna tana nuna baƙin ciki da juyayi matuƙa saboda wannan mummunan al'amari da ya faru na kisa da gilla da aka yi wa shi marigayi mai martaba Safron Kulure da wasu da suke tare da shi a wannan lokaci mutum uku. Wannan mummunan al'amari ya faru a lokacin da muke murnar samun dawwammamen zaman lafiya a jihar plateau kuma muna gani aiki ne na makiyan plateau masu kokari su mai da mu baya kuma muna roƙo ga sauran jama'ar plateau a kwantar da hankali wannan yanayi ne mai tsananin wuya kuma wani kalubale ne wanda in ba an kai hankali nesa ba sai mu ba wa makiya dama su mai da mu gidan jiya saboda haka muna so a yi hakuri a ba wa gwamnati da jami'an tsaro haɗin kai har a tono allah ya sa a tono asirin waɗanda suka yi wannan kuma a gaggauta gabatar da su don hukunci ya hau kansu malam sani mudi kenan kakakin kungiyar jama'atul nasiral islam a jihar plateau zainab babaji muryar amurka daga jos a nigeria zauna lafiya al'umma ta plateau Allah kyauta yanzu kuma sai nan cikin gida Amurka inda a yau ne ake sa ran dan takarar jam'iyyar Republican Donald Trump zai nuna godiyarsa kan zaben da aka mai a matsayin dan takarar jam'iyyar. Hakan kuma ya biyo bayan jawaban da wasu jigajigan jam'iyyar suka yi ne a gaban taron ciki har da Sanata Ted Cruz a jiya wanda shine babban abokin hamaryar Trump a neman tikitin zama dan takarar jam'iyyar wanda kuma ake tunanin jawabinsa ya ja hankulan jama'a saboda wasu dalilai. yanzu aka kai tsaye ina tare da abokin aiki na sahaba imam aliyu wanda ke birnin cleveland inda ake taron a sahaba kamar menene yasa kake ganin jawabin na senator ted cruz ya fi jan hankulan jama'a a wannan taro to ɗaya daga cikinsu shine cewa an sa tsammanin cewa zai fito a fili ya bayyana goyon bayan shi trump a kuma sanin yadda aka gudanar da yakin neman zaɓe kuma daga ƙarshe so ya tsanani ha abin ya so ya zama kamar gaba tsakanin su ba ma kawai yakin neman zaɓe ba tunda an shiga zagin iyalan juna an shiga an taɓa iyayen juna to wannan ya sa jama'a suna tsammanin an za a yi sulhu to a samu haɗin kai so ted cruz a bayanai da yake yi bayan sukar da ya sha da kuma irin ihu da tsana da aka nuna masa lokacin da ke wannan jawabi ya fito fili ya ce tun kafin a kai ga jawabin ya gaya wa shi donald trump cewa ba zai fito fili ce yana goyon bayansa ba hmm. to kamar za a iya cewa wannan kin nuna goyon baya da shi ted cruz din ya ki wa shi trump zai iya tasiri akan wannan yakin neman zaɓe nashi da yake ya ga cewa ya shiga a fadar white house eh yana iya tasiri eh, ta hanya ba kai tsaye ba ma'ana dai zai ƙara nuna rashin haɗin kai tsakanin 'ya'yan jam'iyyar tunda da ka san shi da zuwan shi donald trump a ra'ayoyi abin an an ƙara samun rarrabuwa ka dama can akwai waɗannan rarrabuwar kawuna bisa aƙida waɗannan masu ra'ayin jare hujja waɗancan masu buƙatu na harkar zamantakewa kai dai rukuni rukuni ake to amma da wannan maganin ya ƙara nuna cewa hal ba haɗin kai ba. Mm. to a sahaba ƙarshe kamar ya yau yanayin taron yau zai kasance ganin cewa shi ɗan takarar zai fito yau wato trump kenan ya nuna godesa dangane da wannan tikiti da aka bashi eh to da alaman watakila yau za a yi abin ba tare da an samu wani kace na ce ba tunda tunda aka fara tare duk dare sai a duk ranar taron sai an samu wani abu da jama'a za su rinka magana kai kamar yadda muke magana Ted Cruz to yau babu wani cikin masu jawaban babu wani fitacce da ake zaton zai yi wani abu da zai tada kura to amma harka ta Trump kamar yadda matarsa ta ce in dai harka ce ta Trump to ba za a rabu da abin ban dariya da wasan kwaikwayo ko kuma eh. abubuwa dai na almara da irin ba a kasa samu wani abu ba in dai harka ce ta Trump to kada mu kada mu cire tsammani ba mamaki wani abu ya faru amma dai ana tsammanin cewa babu wani abu illa dai kawai jawabin nasa to Allah ya san me zai biyo ba saboda ka san maganganun nasa wani lokaci su ba da akwai abubuwa da sahib eh to mun gode kwarai da gaske sahabo Imam Aliyu sahabo Imam Aliyu kenan abokin aikinmu da ke birnin birnin cleveland a can jihar ohio don za a can birnin na cleveland na cewa sha na safe ne da mintuna goma sha biyar yanzu kuma ga jimmy ali da shirin sai bango ya tsage Assalamu alaikum masu sauraron filin sai bango ya tsage. Jummai Ali daga birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Alhaji Alkasin Abdulkadir jami'in hulɗa da jama'a na asusun tallafawa waɗanda rikicin Boko Haram ya tilastawa barin gidajensu da gwamnatin Najeriya ta kafa zai ci gaba da ba da amsa ga tambayoyin da aka yi masa a wannan fili na sai bango ya tsage. sa'an nan kuma a tanadi takarda da abin rubutu domin a ƙarshen wannan shirin zan ba ku lambar da za a kira a yaushe a bai shawara ko kuma ra'ayi a akwatin barin saƙonni. To Alhaji Alkasim kafin mutum na farko ya shigo ya yi tambaya ko kuma mutum na gaba ka san eh. a shirin baya ka yi bayani akan cewa idan 'yan gudun hijirar nan ba su yi rajista ba ba za a san da zaman su ba to shin ya ake rajista din kamar in ka zo a matsayinka na dan gudun hijira kai za ka je kai kadai ne ka faɗi inda ka fito ko kuwa kamar yanzu nan sansanin da suke dinnan suna da shugabanni shugabannin ne za su je su musu rajista? Eh, eh, shugabannin ne ya kamata su yi musu rajista ya kamata shugabannin su rubuta sunan su. shekarunsu da kuma wani local government suka fito daga sai su kai ga gwamnati ko kuma su bamu ko kuma su kai ga nema kai ga hukumar nema to malam ta ga hukumar nema kuma su samu su samu kuma inda za su yi su kai wa fema din borno state wato fema din jihohin da suka fito kenan ko na'am na'am na'am To, to Malam Cakule mm. ku ba mutum na gaba ya yi tambaya ko? Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Wa alaikum salam. na Alasan. Eh tambaya na dai anti, anti dai anti ji za mai da mu zuwa gidajen mu. Eh muna jin ka muna jin ka kuma ba ni zan ba ni eh. ce zan ansa tambayar ku ba Alhaji Alkasim ne zai ansa to me ya tambayar ta ka yi muna jin ka. Eh, tambayan da zamu yi ba muka ce ta Allah fa mai da mu gidajen anti kaga yanzu mu kaga asibitoci ma babu makarantu kuma da masana'antu wallahi gaba ki su rushe wallahi anti. eh to ai a ina jin mutumin farko ko na biyu ne ya yi tambaya game da irin kokarin da ake na idan har aka a shi alhaji alkasim din ya yi bayani a saboda haka idan ka eh. saurari wannan filin a ranar alhamis da muke sawa za ka ji amsar da ya bayar ina iya ba shi amsa barin barin ƙara barin maimaitawa to to bari to bari to bari ya sake yin tambayar shi ta biyu to ita tambayar ka ta biyu sai a hada baka ansa ok na ce an kamar masana'antu mu ba za a kwamfashin namu ne to ka gama tambayar ka eh. to Alhaji Alkasim gare ka na'am gwamnan Borno state ya rubuto wai a bada tallafi a gina garukan da aka rurrusa a Borno state cikin wa'annan garukan akwai ɗaya daga ciki dikwa local government dikwa local government mu ta ba da tallafin miliyan ɗari biyu da hamsin a ƙara gina gidaje da ofisoshi wanda aka rurrusa ana nan an gama aikin allah yadda za mu je borno state nan da mako biyu a ji a ƙaddamar da gine-ginen nan da aka ƙara yi bayan dikwan allah yadda za mu shiga garin bama shi ma gidajen da aka rusa a ƙara gyaggyara su saboda haka in allah ya yarda lokaci zai zo wanda za a shiga garin goza gidajen da aka rusa kuma a gyaggyara su idan allah ya yarda To game da batun tambayar su ta biyu fa akan cewa masana'antunsu da aka rurushe tun da kila wasu din 'yan kasuwa ne akwai wani tallafi ko kuma mm. za a ba su kuɗin fansa zan ce ne ko diya kamar yadda ya ce za a yi compensating ɗinsu? E, to a yanzu nan dai ana nan ana tunanin wani irin diya za a ba su ba dai amince cewa za a ba da kaza ba tukunna amma ana nan ana tunanin a saboda haka akwai dai taimakon da za a musu kenan akwai taimakon da za a ba su amma kuma ana nan ana kan tunanin har yanzu To Malam Cakule ka mm. ku ba mutum na gaba ya yi tambaya ko? Mhm. Wa alaikum salam. Suna na mamman. To Malam mamman muna jin ka me tambaya. Eh, yana da yawa sai dai ba kamar waya ba zan wuce kamar abubuwan da muka yi losin jinsu kan gida kamar makarantunmu gidaje da hospitals da hanya wayanda aka lalata shine muke so mu san cewa idan aka muka aka mayar da za mu samu ne a gyara muna sai mu sake rayuwa fresh ko kuwa inda ka saurari shirin Mala eh. Alkasim ya yi bayanin dalla-dalla yadda ake son a gyara muku wuraren ku. Kana da wata tambaya? Oh. su tambaya sai dai shi ne kamar wani lokaci ne muke don gaskiya mun gaji da irin rayuwar biranen da muke a ciki ba tare wahala muke ciki ba wanda da za mu so in har abun ya yi sauki kamar yadda muke jin labarin da za mu so a gaggauta mana komawa gidan. To ai shi ma din kamar yadda nace da ka saurara ya yi bayani akan cewa sojoji suna son su tabbatar ba nakiyoyi ko kuma bam da aka nasa a ƙarƙashin ƙasa suna son suna son su tabbatar tukunna kafin a ce za ku koma wuraren ku. amma ban san ko alhaji alkasin akwai wani karin bayani da zaka mishi ba ya ce sun gaji da zama a sansanin gudun hijira eto eh eh, bayanin da zan yi shine cewa eh, kwanakin baya mun tafi maiduguri ah, kuma abinda ɗan aiki da suke gaya mana cewa Eh. kashi bisa kashi ɗarin 'yan gudun hijira eh. guda takwas ne kawai guda takwas ne kawai gwamnati take kulawa da su a ko da yaushe sauran wurin casa'in da biyu ɗin sauran wurin eh. casa'in da biyu ɗin suna zaman kansu ne suna zaman kansu ne wato har da ciki kenan hadda kuma wayanda suke zama a gidaje a maiduguri wanda suke zama a gidajen an wansu a maiduguri saboda haka gwamnati tana nan tana kokari tana neman da neman dukiya da za ta ga cewa ta cimma wannan burin cewa kowa ya koma garinsa ko ba haka ba to ba mutum na gaba wa alaikum salam Eh, wallahi mu dai gaskiya mun gaji da zama a garin nan wallahi gwamnati ma irin hanyoyin sai-sai ta namu wannan mun dai ni suna na alhaji hamidu ne to ina ina goza local government ni mutum goza ne eh ni ina goza local government goza wata na kuma kirawa ne eh Eh me tambayar ka an ce tambayoyi za ku yi ba ka ba mu <laughs> labari ba ya hakuri me eh, tambayar ka. Tambaya na wallahi to gidaje wurin mu ba wai sojoji ne mu ba ba an lalata wurin su abubuwan duke mu a gidan. To ba wurin da za mu je mu zauna kuma ana gaya mana mu zo mu wuce gida mu gida kan zaman To, ba. Ah, Irin su hanya, nan makaranta, asibiti, duk babu. ya yi wannan bayani akan kokarin da ake na gyara muku wurare kuma inda kana kusa da kaji na mai tambaya. Ku yanzu ma da eh. kuke ku yanzu din da kuke zaune a wannan sansanin tunda ba ku je kun yi rajista ba ma gwamnatin tarayya ba ta san zaman ku ba. A saboda haka sai kun je eh. kun yi rajista. idan ka saurari eh. filin na a ranar alhamis da ake sawa za ka ji bayanin da ya na yadda za ku je ku yi rajista a sanda zaman ku. Eh, to ina fatar an tanadi takarda da abin rubutu duk wanda yake son ya bayyana ra'ayi ko ya tabai wa gwamnati ko kuma hukumomi shawara ga lambar da za a kira. a danna alamar ƙari plus kenan sai a danna ɗaya biyu sufuri biyu biyu sufuri biyar biyu shida biyar biyar zan maimaita a danna alamar ƙari plus kenan sai a danna ɗaya biyu sufuri biyu biyu sufuri biyar biyu shida biyar biyar kenan plus 1 202 205 2655 ana iya barin shawara ko ra'ayi a kowane lokaci idan aka kira Allah ya ba da sa'a a halin yanzu kuwa Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC nake gayyatar ku a makon gobe domin jin wani sabon shiri na sai bango ya tsage. thank you laka kada dai amanta ana tare ne da sashen hausa na murya amurka yanzu kuma ga wannan sanarwa mai sauraro kunnen kanawa. To ƙara uku ka sha labari. Sashen Hausa na muryar Amurka ya yi waɗansu muhimman canje-canje a lokuta da kuma shirye-shiryen da muke gabatarwa. Daga ranar 1 ga watan Agusta mun jingina shirin Musulunci tushen rayuwa da ke zuwa kowace ranar Juma'a a shirinmu na rana da kuma bishara da muke gabatarwa ranar Lahadi da rana. a maimakon su mun kirkiro wani shirin musamman da zai haɗe addinan guda biyu don tattaunawa akan abubuwan da suka shafi musulmi da kirista za a rika jin wannan sabon shirin kowace rana asabar a shirinmu na karfe tara da rabi na dare Mun kuma ƙara lokacin waɗansu shirye-shirye da suka haɗa da domin iyali da muke gabatarwa a ranar Alhamis da safe da kuma shirin da rashin tai da ke zuwa muku a shirinmu na karfe takwas. Shi ma shirin zaɓe ko naɗi ya samu ƙarin lokaci. Ga kuma wani gangariyar sabon shiri mai suna duniyar Amurka da za mu rika kawo muku kowace ranar Juma'a a shirinmu na La'asariya. Ku ci gaba da kasancewa da sashin Hausa na muryar Amurka. Majiya kwakwara ta labarai da dumi su. Muryar Amurka. Duniya a tafin hannunka. yanzu kuma lokaci ne da za ku sha labarai amma a takaice. kotun sulhunta wasanni wato ta duniya kenan ta yi watsi da kara da rasha ta shigar tana kalubalanta haramci da aka yi wa 'yan wasanta masu gudun fanfalaki da aka hana shiga wasannin motsa jiki na olympics wanda za a yi a wannan shekara a brazil gwamnatin rasha ta bayyana jin takaici matuka game da wannan hukunci da aka yanke har rahotanni na nuna cewa watakila za a shirya wata ganawar musamman tsakanin shugaban rasha vladimir putin da 'yan gudun ministan wasannin rasha vitali mutko ya ce dalilin daukan wannan mataki na hana 'yan wasan wato babu wannan dalili kenan da za hana 'yan wasan rasha su shiga wasannin olympics hukumomi da sun yanke wannan hukunci ne bayan da aka sami wasu 'yan wasan rasha da laifin amfani da wani abin sha mai ƙara kuzari a lokacin wasannin olympic na shekarar 2014 da aka yi a soshi a ƙasar rasha shugaban ƙasar turkiya recep tayyip edward ya ayyana dokar ta ɓaci bayan ƙoƙarin juyin mulki da bai nasara ba ranar juma'a wanda ya girgiza shi da gwamnatinsa turkiya za ta kasance cikin dokar ta ɓaci har tsawon watanni uku erdogan ya bayyana wato wannan labari ne a gidan talbiji a jiya laraba to a gaida kai ba babu ko makeri kamar afuwa mun dakatar da kai masu sauraro duka duka abin da suka ke nan baki daya a cikin shirin namun wannan lokaci sai dai can an jima da dare za mu sake dawa da izinin allah yanzu a madadin shi baba ya kuma kirin da kuka ji shi yanzu yanzu nan da kuma julie latest gresham da ta hada shirin sai injiniyan mu skip sisk muhammadu lalo ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka birnin washington dc a daidai lokacin da agogo ke cewa karfe 11 da rabi ne na safe a nan washington